A dai makon da ya gabata ne wasu gungun 'yan bindiga daɗi suka mamaye garin Kau da ke yankin karamar hukumar Buhari a nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda suka yi awon gaba da wasu mutane masu yawan gaske da wasu alkaluma ke cewar sun hawar mutum ashirin. A cikin dai waɗanda aka sace ɗin, hadda ɗan mai garin wanda sabon ango ne shi da amaryarsa da wani mutum da iyalansa suka kai guda goma a ciki hadda 'ya'yansa na cikin sa guda biyar da kuma matansa. wanda a halin yanzu suke neman naira miliyan ashirin a matsayin kuɗin fansa kafin duka wannan kuma 'yan bindigar sun kuma yi awon gaba da wani mutum mai suna alhaji mansur da yaransa guda shida dukkaninsu mata suka kuma bindige ɗaya daga cikin 'yan matan kafin wannan kuma sun bindige ɗaya daga cikin 'yan uwansa da suka kawo ɗauki tare da 'yan sanda inda daga bisani su ma suka sako shi laji mansur ɗin suka ce ya je ya nemo musu naira miliyan sittin a matsayin kuɗin fansa na yi tattaki zuwa wannan yanki inda na gana da dukkanin iyalan ɓangarorin guda biyu amma duk ƙoƙarin da na yi sun kisce da ni uffan domin na same su a rikice suna cikin wani irin yanayi na kaduwa wannan wani gano ne a wannan yanki da bai samu ambaci sunan shi saboda matakai irin na tsaro eh mutane da aka kama ha aka kashe iyalin ba ma daya bane biyu aka kashe saboda da dare ne ya ji motsin mutane a gidan shi Allah ya taimaka har ya samu matan shi ta kira kanin shi kanin shi ya je report wajen yan sanda yan sanda suka kama hanya da kanin nashi za su je rescuing wa'ancan to a hanyar tafiyan su kenan bayan sun kusa da gidan sai suka fara harajin halbi a take aka kashe kanin aka haye halbi polis guda biyu aka sako baban aka ce zai nemi wai an ce ya nemi miliyan 60 da zai je an shi yaran shi to cikin yaran ne sai aka ji halbe mai guda hmm. kuma ka tura shi je doki ga to ba wannan kuma sai wanda ya faru na garin kawo ko shi ma eh na kawo shi ma haka similar case ne shi ma cikin wanda aka kama an saki wasu daga cikinsu cewa su zo su nemi kuɗi na ji da ya kai naira miliyan ashirin ko kuma fiye da haka da su ma su karbi 'ya'yansu su mutanen suna gari amma 'ya'yansu da sauran jama'a suna daji. wannan ita ma wata mazauniyar yankin ne kewa muryar amurka karin bayani akan abin da ya faru. kidnappers ɗin sun shigo gidan sun ɗau da babansu da yara shida dama su yaran guda biyar ne amma akwai wani cousin ɗinsu da ta zo hutu a wajen su Um, da ita ne suka zama yara shida. Tsoron juma'a aka yi rizin din baban shi aka yi rizin din baban aka ce jiya ya nemo kuɗi ya ya nemo ransom ɗin da za su biya ma yaran so suka ce wai suna son miliyan goma per head so da su yaran guda shida ne shine suka ce wai su suna son miliyan sittin kuma sun ba da deadline zuwa friday din nan mai zuwa a dai kan wannan batu hedikwatar rundunar 'yan sandan najeriya ta ce tana iya kokarinta domin kubutar da dukkanin waɗanda abin ya shafa kakakin 'yan sandan najeriya acp muyiwa a dejobi a wata sanarwa da ya aiko mana ya ce saboda sarkakiyar wannan lamari dole ne a bishi a sannu kuma a yi taka tsantsan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria